Me yasa ba ka zuwa makaranta? Kai ba baban ka ya kawo ka amana. To da Allah ka ku sake fashi. Da Allah ku dinga dagewa kan karatu. Yau بعض ayyam تجمع بعض الاحلام قبل المنام الحمد لله waye wannan yake shan sholisho hanallahi yaro ka daina shan sholisho za ka ɓata rayuwarka bari ka koma ka yi makaranta ka sami ilimi subhanallah kai mutumin durin uwarka mai cin uwarka Allah ya ne ma bishe dan lalacewa don ubanka